بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da الله تعالى أولا a wannan yammaci wanda yake shine yammaci na goma sha ɗaya ga watan jimada saniya a wannan shekara ta 1431 yammacin da i daidai da 24 ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma miladiya za mu ɗora a karatun da muke na wannan littafi usulul iman a wannan unguwa ta kwakungu cikin garin mina fadar jihar neja wannan shine darasinmu na goma ko darasi na darasi bakwai a waccan daura yanzu mana darasi na uku darasi na goma kenan a karatunmu na jiya mun ɗori ne akan karatun shekaran jiya na abin da ya shafi imani da kaddara a inda muke cikin babu babul imani bil qadar inda mala imana bayanai ta yadda ya koro mana taska ta hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alkur'ani mai girma da cewar fa an riga an kammala komai da abin shurutul arkan arkanul imani bil qadar da kuma fa'idojin da mutum zai samu wurin yin imani da ƙaddara da kuma a takadir da aka yi a takadir ya kasu kashi nawa kashi biyu akwai a takadirul am akwai a takadirul khas a takadirul shi shine gamamman al'amari da Allah ta'ala ya kaddara al'amurra da Allah ta'ala yi wanda yake suke gudana a ƙarƙashin kulawarsa wanda yake wannan bayanin bayaninsa yana cikin allahul mahfuz wa kullu saghirin wa kabirin mustata wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin ma farratna fil kitabi min shay innahu laqawlu abun nan yake cewa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun a ga duk wanda yana nuna mana cewar alkur'ani yana cikin lawal mafuf kuma lawal mafuf shine abin da Allah ta'ala ya kammala bayani a cikin shi baki daya sannan kuma muka zuwa a taqdirul khas yadda Allah ta'ala ya gudanar da al'amuran shi bantattu wannan da yake akwai wanda yake banci kowace shekara shine a takadiru sanawi wanda yake yin shi cikin daren lailatul qadari da Allah ta'ala ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim akwai kuma a takadirul umuri wanda ake wa mutum a tsawon rayuwarsa kun gane maganar wannan kuma ana shi ne tun mutum yana mahaifa akwai a takadirul yaumi wanda Allah ta'ala yake a kowace rana kulla yaumin huwa fi sha'an yanzu mu tashi maganar ibnu qayyim rahimahullah malai yake cewa qala ibnu qayyim rahimahullah lamma zakara hadhihi al ahadisa wa ma fi ma'anaha qala فهذا تقدير والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مفقة والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكل واحد من هذه التقدير كالتفصيل من التقدير السابق وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده, الم... وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه ثم قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال ولا يوجب الاتكال عليه بل يجب الجد والاجتهاد ولهذا لما سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك قال ولهذا لما سمع بعض الصحابة رضي الله عنه ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن وقال أبو عثمان النهدي لسلمان لأنا بأول الأمر أشد فرحا مني بآخره وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقا وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من أعظم من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها الإمام ابن القيم babban malami ne wanda yake ɗalibi ne na ibn taimiyya mun gane wannan da ke ko ɗalibin shekul islam ibn taimiyya ne ba ɗalibi na nesa ba ɗalibi na kusa sosai da sosai ɗalibi ne na kudda ƙud. Allah ta'ala ya haskaka zuciyar bawan Allah nan ya bar wa duniyar musulunci gado na littafai masu tarin yawa daga cikin littafansa akwai as-sawa'iqul mursala fi raddi alal jahamiyyati wal mu'attila akwai ijtima'ul jiyushil islamiyya akwai annuniya ta ibn qayyim wanda yake wannan ba ta da yawa baiti dubu dubu na baiti dubu biyar ce da ɗoriya da ɗari takwas da wani abu gaba ɗaya da nuna ta ƙare nuna ɗin kuma makasura rawi ɗinta duk nunin ne daga cikin littafansa akwai zadul ma'ad fi hadiyu khairul ibad ma'ana yana da littafai sosai da sosai littafai ne masu karfin gaske akwai tuhfatul maulud bi tuhfatul wadud bi ahkamil maulud littafin da ya rubuta ma ɗansa a lokacin da mai ɗakin shi ta haihu ba shi ma da abin da za a yi wa mai jego kunun kanwa kun gane maganar sai ya rubuta ma yaron wannan littafi tuhfatul maulud tufatul wadud bi ahkamil maulud a nan ya ba da hukunce-hukuncen haihuwa jariri da waye da waye duk abubuwan da ake bukata littafin qaim ne sosai da sosai na san ana samun shi ma anan kasuwanni sosai da sosai yana da kyau sosai akan abin da ya shafi hakika da duk waɗansu al'amura da ke da wannan da sanya suna da sauransu littafin gaskiya qayyim ne sosai da sosai kama alifihi ibn al-qayyim رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث أبنا إمام محمد بن عبد الله كيتشوا ابن القيم الله تعالى مش رحمه ya ce lamma zakara hadhihi a lokacin da ya ambaci waɗancan waɗannan hadisai da muka ambata waɗannan hadisai idan muka koma ta baya wane ne hadisin farko hadisin abdullahi dan abbas kulla yawmin huwa fi sha'an an maka yin sama sai wani hadisi na qatada ibnu da'ama as-sadusi da yake magana tanazzul mala'ikatu ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr an maka sama fa sai hadisi abdullahi ibn umar shay'in bi qadri hatta al-ajz wal kays an maka sama fa Huzaifa ibn Asid wanda yake hadisin ciko ne na Abdullahi dan Mas'ud hadisi inna ahadakum khalquhu fi batn ummi in muka da ɗayan sama fa maganar abu is abin nan ishaq bin rahawaya an muka da ɗayan sama fa hadisin annabi abin nan annabi adam alaihi salatu wassalam da Allah ta'ala ya shafi gadon bayansa da damansa kun gane maganar shi ne malaiki ke cewa alimami ibn qayyim ya ce lamma zakar hadil ahadith a lokacin da ya ambaci waɗannan hadisai wa ma fi ma'anaha da abubuwan da ke kunshe cikin ma'anar waɗannan hadisai ɗin qal sai mun ya ce yanzu an samu qala guda nawa guda biyu da qala ibnu qayyim rahimahullah lamma zakara hadhihi al-ahadith wa ma fi ma'anaha qal suka ce qala ta biyu an samu tikrar ne an maimaita ta ne li fasli domin an samu tazara tsakanin ƙala ta farko da qala ta biyu a fannin balaga suna maimaita kalma irin wannan idan aka samu tsolil faslu ka fahimci wannan akwai eh, farko farkon suratul yusuf annabi yusuf alaihi salatu wasallam yake cewa ni ra'aitu hada ashara kawkaban wa shamsu wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin kaga sai sake maimaita lafazin ra'ait saboda abin da yake so ya faɗa shine li sajidin amma da ya faɗa sai sake maimaita ni abin ra'aitu ahada ashara kawkaban ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal qamara sai ce ra'aytu mulli sajidi sai sake maimaita lafasin ra'ayt saboda mai lutul fasli an samu tazara tsakanin ra'aitu ta farko da ra'aitu ta biyu dan yana so ya ce ya eh, maganar sujada ne qala yace fa hadha taqdirun yawmi wannan da muke bayani akan shi shi zai nuna mana taqdirin yawmi abin nan hukunci na rana guda da Allah ta'ala yake wanne kenan wani hadisi wani hadisi hadisi abdullahi dan abbas ko hadisin kulla yawmin huwa fi sha'an wallazi qablahu taqdirun hawli hadisin da yazo kafin wannan hadisin na abdullahi dan abbas shi kuma yana magana ne akan taqdirun hawli ko kace ko kace a taqdir as-sanawi shine wani hadisi hadisin qatada ibn da'ama wallazi qablahu taqdirun umri wanda ya zo kafin shi ba na abdullahi dan umar ba na huzaifa ta buna asid in ka hada shi da na abdullahi dan mas'ud a ga wannan takadirin umri abinda mutum zai yi a rayuwar shi baki daya tun yana mahaifa Ai riga an gama hukunta komai inda ta'alluqin nafsi bihi lokacin da aka sanya mishi rai wallazi qabalahu kadhalik inda awwali takhliqihi haka nan wanda ya zo kafin wannan shi ma irin wannan hukuncin yake dauke da shi inda awwali takhaliqihi lokacin farkon halittarsa wa kaunihi mudga da kuma kasancewa shi yana gudan tsoka wallazi qabalahu ma'ana wannan da yana waɗannan wallazi qabalahu taqdirul umri shi taqdirul umri ne hadisin abdullahi dan Mas'ud wanda yake ke da shi ke dauke da waɗannan al'amura inda ta'alluqin nafsu bihi kun gane maganar ko wallazi abin nan wannan hadisin tana mu sunan shi Huzaifatu bin Asid wallazi qabala shi ne hadisin Abdullahi dan Umar wanda maka ce shine asali na Huzaifatu bin Asid tatma ce ƙari ne akan wancan shine ke cewa wallazi qabala kazalika inda awwali takhliqihi lokacin farkon halittarsa wa kaunihi mudga da kuma lokacin da yake a gudan tsoka wallazi qabala taqdirun sabiqin ala wujudihi wanda ya zo kafin wannan shine hadisin da Allah ta'ala ya shafi ganin bayan annabi adam shi wannan shi ma kaddara ne da Allah ta'ala yi amma ala wujudihi a lokacin akwai shi dan adam din ta ina ta yana tsatsan annabi adam alayhi salatu wassalam lakin ba da khalqi samawati wal ard lakin ba da khalqi samawati wal ard bayan halittar samai bakwai da kasai bakwai kun gane wannan ko ba shine Allah ta'ala ya shafi bayan annabi adam ba wallazi qabalahu na farko kenan mun dauko lissafi daga sama wanda ya zo kafin wannan shine taqdirun sabiq ala khalqi samawati wal ard shine kaddara wanda Allah ta'ala yayi wanda ya riga halitta samai bakwai da kasai bakwai bi 50 alf sana da tsawon shekaru dubu hamsin wa kullu wahidin min hadhihi taqdir kowanne daya daga wannan kaddarawa da muka ambata ɗaya biyu kaza kaza kaza in ka kallace eh, ka tafsil kamar ƙarin bayani ne kamar fito da abin fili ne mina taqdiri sabiq akan asalin kaddar al'amura da Allah ta'ala yi na farko na lauhin mafuf kun gane maganar mana ya ce wa fi zalika to fa akan wannan dalilin ala kamali ilmin rabbi lallai akwai dalili mai karfin gaske da yake nuna mana cikan ilimin Allah maɗaukakin sarki ilimin shi cikakken ilimi ne wanda yake babu tawaya a ciki yadda ya kawo waɗannan abu fasali fasali filla filla daki daki wannan akwai ilimi a cikin wannan sosai da sosai wa ƙudurati da kuma ƙarfin ikonsa akan komai babu abin da zai gaji yake gaji da Allah ta'ala saboda haka baka isa ba abin da Allah ta'ala ya kaddara maka shine abin da za ka yi abin da Allah ta'ala ya kaddara maka shine abin da za ka yi ba ka da dama ka iya fita daga abin da Allah ta'ala ya kaddara maka babu wani abin kuma da zai gagara Allah ta'ala shi yasa Allah ya kaddara komai dole abin da ya kaddara shi za ka tafi a kan shi shi ne ke cewa wa hikimatihi da kuma karfin hikimar Allah maɗaukakin sarki wa ziyadati ta'rifihi al mala'ika da kuma koruwa akan yadda Allah ta'ala ya yi wa mala'iku bayanin saninsa su san shi shi ɗin eh shi ne Allah maɗaukakin sarki wa ibadahul mu'minin da kuma bayansa mummunai ya sanar da su bi nafsihi da karan kansa wa asma'ihi da kuma sunayensa sun maƙal sana sai ibn qayyim ya ci gaba da cewa fattafaqat hadhihi sai waɗannan ɗimbin hadisai da muka ambata suka yi ittifaki wani za'iruwa da sauran ire-iren su waɗannan hadisai da muka ambata a nan ba wai su kaɗai kenan ba da sauran ire-iren su suka yi ittifaki akan me hmm? akan ala annal qadar sabiqa akan lalle abin da Allah ya kaddara maka na farkon farawa na lau'in mafuf duk abin da Allah ta'ala ya tsara maka za ka kasance a kai rayuwarka za ta ɗoru a kai la yamnu al'amala baya hana kuma ka je ka aiki kuma maganar baya hana ka je ka aiki don mutum ba zai yiwu ba ya ce ya zauna tunda dai Allah ta'ala ya kaddar dan wuta da dan wuta dan aljanna dan aljanna to shi yanzu ya riga ya zauna kawai wannan zaman da iyayi zama ne akan wata kaddara haka ne ko ba haka bane ta cewa wanda bai yi aiki ba bai shiga aljanna ba eh haka ne ko ba haka bane an kuma ya ce shi zai shiga tashi uwa duniya ne Allah ta'ala ya riga ya gama bayanin yan wuta da yan aljanna to wannan aikin da ima akan kaddara yi zai zama shaida ne akan wani abu da yake yi ko da aka kaddara mishi saboda ka baya hana aiki kuma ku lura da kyau akwai wanda ya zauna a masallaci ko a wani wuri a gidan shi ya ce ba zai fita ba ba zai fita neman abinci ba tunda Allah ya kaddara zai ci abinci sai ya ci eh aga gaba zai yi ba kun gano dole ya fita ya je nemo amma ya san Allah ta'ala ya kaddara cewar kuma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha amma a duk da haka ya fita neman abinci bai jira cewar Allah ta'ala ya kawo mai arzikin ba to haka ne duk hanyar rahama mutum zai iya kokarin shi ya bi bin da iya karkashin kaddarawa ne kin bin da yayi shi ma karkashin kaddarawa ce kun gane wannan da kyau ko wala yujibu litikala alai ba zai zama mutum ba zai zama yawa mutum wajibi wai ya dogara akan wannan ba ita shi kan ya dogara in Allah ya rubuta shi dan aljanna ne dan aljanna ne saboda kashi yanzu ba ba ruwan shi ba ruwan shi yake halas yake haram haram shine abin da bai zo hannu ba halas shine duk abin da ya zo hannu ba ga duk mutumin da ya irin wannan fahimtar yayi wa addini na fahimta ita karan wannan fahimtar akan wata kaddara take eh akan wata kaddara yake take Allah ta'ala ya sauke bal yujibul jidda wal ijtihad a'a ai ma wannan bayani da aka zai ƙara maka kuzari ne wal da dagewa wannan ai zai ƙara maka jiddiya ne ka tahi tsaye sosai da sosai ka tashi haikan ka ƙara ƙoƙari akan ƙoƙarin da kake da shi na da domin me domin ka ga ka akan tafarkin da yake shine daidai ولهذا لما lamma بعض الصحابة sahabati radiyallahu anhu. domin haka a lokacin da wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji irin waɗancan bayanai da suka gabata kala ya ce ma kuntu bi ashadda min ni nil'ana ai ban kasance wanda ya kaini ƙarfin zage dantse kamar yanzu ba babu wani wanda ya kaini ƙarfin zage dantse in tsaya cir in cije akan aiki alkhairi kamar yanzu da ya ji me da ya ji waɗancan hadis ɗin kaga bai ce a ah, to da an riga an kammala komai shi kuma bari ya je zauna ba sai ce a ah, ai yanzu ya samu dama na ya dage sosai da sosai domin aikin da kake yi akan kaddara yake in aikin ma akan kaddara ne wa qala abu usman nahdi li salman abu usman nahdi yake ce ma salman yake cewa la'ana bi awwal al-amri ashaddu farahan minni bi akhiri ya ce wallahi kun gani nan tsananin farin ciki na da farkon al'amari mai kenan mai farkon al'amari kaddarar da Allah ta'ala ya hukunta tsananin farin ciki na akan farkon al'amari ya fi akan ƙarshensa mana jin daɗin da yake yi a farkon al'amari na ƙaddarawa da Allah ta'ala yi mishi ya fi ma wanda yake a yanzu kun gano wannan da kyau me yake nufi ya san abin da Allah ta'ala ya kaddara mushi shine abin da zai samu kun gane wannan da kyau ko saboda haka yanzu yanzu haka kun hankalin shi a kwance yake nashi kawai shine ya kama hanya al bil asbab ka kama hanyar nema shi kenan naka amma arzikin Allah ta'ala ya rubuta maka zaka samu in zaka samu kun gane wannan da kyau ko wa zalika li'annahu idza kana qad sabaqa lahu min Allah yake cewa domin me ya faɗi wacce maganar yace li'annahu idza kana qad sabaqa lahu min Allah sabiqa domin idan wani hukunci ya riga ya gabace shi daga wurin Allah ta'ala na wani hukunci na daban wahayyahu Allah ta'ala ya yi mishi tattalin wannan al'amarin wa yassarahu lil ilaiha ya sauwaƙe mishi hanyar da zai bi ya je ya samu wancan al'amarin da Allah ta'ala ya hukunta mishi kana farhu bisabiqati sai ya zama na farin cikin shi da asalin hukunci da Allah ta'ala ya yi mishi allati sabaqat lahu min Allah wacce yake ta riga ta gabatu daga wurin Allah ta'ala a'zama sai ta zama ita tafi girma min farahi bil asbab allati ta'ti biha dangane da dalilan da za su biyo baya ai dalilai su biyo baya suke yi hanyar da kake bi ai ita ce mataki na biyu ɗoruwa akan me abin da Allah ta'ala ya hukunta maka za ka samu kun gane wannan ɗoruwa akan abin da Allah ta'ala ya hukunta maka za ka samu saboda haka yake cewa farin cikin da yake yi da kwanciyar hankalin da ya samu akan rubutun da Allah ta'ala ya mishi na kaddara shi ya fi mai daɗi akan ma hanyar da Allah ta'ala ya sauwaƙe mishi na me na bin na hanyar da Allah ta'ala ya sauwaƙe mishi domin ya je ya sami abin da yake nema na karatu ne na arziki na ma ko menene ne dan Allah ta'ala ya hukunta ni shi yasa ya sauwake maka hanyar da kake bi kun gane wannan da kyau ko saboda kaga akwai kyakkyawan zato da mutum zai yi ma Allah akan yadda ya samu halinsa eh a halin da kake ciki ba za ka yi ma Allah kyakkyawan zato don cewar wannan hanya ita ce ta daidai kuma gashi Allah ta'ala ya ɗora maka ya ɗora ka kai lalle za ka yi ma Allah kyakkyawan zato sai kuma ka dori kana ta addu'a kana addu'a fatir samawati wal ard tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin wannan ita ce addu'a da mutum zai dinga yi sosai Allah ta'ala ya tabbatar da shi akan tafarki na daidai mana yake cewa wa anul walid bin ubarata qal dakhaltu ala abi wa huwa marid atakhayalu fihi al-maut fa qultu ya abata awsini واجتهد لي فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال بني يا بني هكذا نقول ya يا بني نقول bunai يا ya tabbatar da yawon ina magana kan yani in za ka tsaya ta za ka ya bunai ba za ka ce ya bunai ba ko ya magana ce ko akwai ya ko babu ko akwai ya ko babu ya inda za ka tsaya za ka yi bunai eh ya bunayi innaka lan tajida ta'amal iman wa lan tablugha haqiqatal ilmi billahi tabaraka wa ta'ala hatta tu'mina bil wa qultu ya abata wa kaifa li an a'lima ma khairul qadri wa sharri ma khairul qadri wa sharri qal ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak lam yakun li yusibak wa ma ya إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول awwala ma khalaqa Allahu al-qalama fajara fi tilka sa'a bima huwa ila yawm al-qiyamah ya bunay in mitta wa lasta ala dhalik dakhalta walid bin ubada gawan wani asar daga walid dan ubada qal wali dan ubada yake cewa dakhaltu ala abi wa huwa marid na je wurin babana wurin mahaifina a lokacin bashi da lafiya shi wa kenan shi dan kenan yake cewa ya shiga ɗakin baban shi lokacin baban bashi da lafiya dan yake cewa ata khayalu fihi maut ina mai hasashen ma ajali ya kusa in ji dan kenan yadda ya ga mai kenan yadda ya ga rashin lafiya ta yi tsanani shi yake ganin anya ajali ya taso ma baba in ji ɗan saboda haka da ya ga haka faƙultu sai na ce in ji alwalid bin ubada kenan ɗan ya abata asalin shi menene hmm? ya abi ko ya aba ko abati kowaye kowaye kowaye eh ya abati kenan hmm. ya abata wannan a wannan babi kenan me kuke karanta aji shida ina aji shida wannan alistighasa ce ko annuduba halawai ice ya baba ausini kai mun wasici in juwa in ji mai lafiya kenan yake ce ma mara lafiya ita ke min wasiya kar ga manta irin wannan wasiya fa wasiya ce ta annabawa am kuntu shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di haka ya tasa ƴaƴan shi yace da su ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta ma bayana in zuwa in ji annabi yaqub alayhi salatu wasalam a cikin ƴaƴan nashi akwai wa akwai kuma wa da sauran ko nawa <laughs> eh wai ce hu zafadi da ƙarfi mana <laughs> eh a bayan ya faɗa ya ce huza ko bunyaminu ko lawi duk bawan ya fada to shi kenan am kuntum shahada iz hadar yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ya tasa ‘ya'yan ya ce mata abu na min ba'adi me za ku bauta ma bayana a wace aƙida za ku kasance a wannan tafarki za ku tafi a kan me a kan me a kan me rayuwa kenan dubi irin tarbiyyar da yi musu annabi yusuf alaihi salatu wassalam annabi dan annabi shi annabi ne baban shi annabi ne kakan shi annabi ne kakan baban shi annabi ne shi annabi ne baban shi annabi yaquba annabi ne baban annabi yaquba annabi ishaqa annabi ne baban annabi ishaqa annabi ibrahim annabi ne eh ka ji gida kenan malam eh ka ji ka ce me ka ji babban gida malam annabi ibrahim ne abul muwahhidin shine umma inna ibrahim kana ummatan qanata lillah wa lam yakun minal mushrikin bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba bai taba ba kwata-kwata kun gano wannan walam yaku minal mushriki shakira li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim shine wannan yake ce da baban shi kai min wasiya awsini wajtahidli kuma ka abin nan ka motsa ka bada himma sosai da sosai wani yi min wasiyar in jiwa in ji ɗan faƙal sai uban ya ce suni ku zaunar da ni ku zaunar da ni falamma ajilisuhu a lokacin da suka zaunar da shi domin jalasa ya zauna ko ajalasa fa ya zaunar jalasa zaidun zaidu ya zauna ajalasa zaidun amran zaidu ya zaunar da amur kharaja ya fita a kharaja ya fitar min minha ma'aha wa ya fitar daga cikin ta kenan falamma ajlasu lokacin da suka zauna da shi kale ce ya bunai ya kai wannan ɗanawa domin musaghar ne na ibnu ya bunai ba wai ya ɗan ɗana ba ya zama kamar jika a'a ya kai wannan ɗanawa innaka lan tajida ta'amal iman yace lalle kai ba za ka taba samun ɗanɗano na imani ba ka ɗanɗana test ɗin imani ba za ka taba jin shi ba walan tablugha haqiqatal ilmi billahi tabaraka ta'ala ba za ka taba kaiwa ga haƙiƙanin ilimi haƙiƙanin sanin Allah ba hatta tu'mina bil qadri khairihi wa sharri har sai kai imani da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara na alheri ne ko na sharri kullum mu idan masifa ta samu mutum nan yake jin cewar kaddara ce amma idan alheri ne baya jin wannan ma wai kaddara ce Allah ya buɗe mishi taska ilimi taska ta kuɗi taska ta mulki yana fanta ma yadda yake so baya jin wannan ma jarrabawa ce kawai an ɗauki jarrabawa ita ce kare tattalin arziki iyalan shi ba lafiya Allah ya jarrabuwa ne ko ba ka ake cewa ba to wanda ma Allah ya buɗe mai duniyar shi ma Allah ya jarrabe shi ne kowannensu su akan jarrabawa yake wa na bulukun sharri wal khairi fitina wa na turja'un su jarrabawa ce kun gane ko fitintunu jarrabawa ne alheri ma jarrabawa ne qultu sai na ce ya abata ya babana wa kefali an a'lama ma khairul qadari wa sharri ya zai in san menene alkhairi na kaddara menene kuma sharrinta ya zai in san haka eh kun gane tambayar ya za ya gane qal sai uban ya ce yana cikin fa wannan rashin lafiya sai ya ce ta'alamu annama akhta'aka lam yakul liyusibak kasancewar duk abin da ya kuskure ka daman bai kasance zai same ka ba duk wani abin da ya kuskure ka sawawun hari aka kawo maka bai same ka ba ka sani dama Allah bai kaddara zai same ka ba sawawun wani arziki ne tana zuwa aka ce yanzu yanzu nan aka gama raba dala dubu dubu ka sani dama Allah bai kaddara za ka samu ba <laughs> eh, dala dubu dubu nono kenan a kudin Najeriya yanzu 1153 sarki suleiman ya ce 1153 kana wucewa a ce yanzu yanzu na aka kammala ka gana alhamdulillah kowa ya samu ce alhamdulillah dama Allah bai kaddara zan samu ba <laughs> eh eh <laughs> malama da ce to inna lillahi wa inna ilaihi eh talibu ta kuma dama Allah bai kaddara zai samu ba to kun ga kun ga wannan jumla da aka ji to haka fa in mutum ya faru haka mutum zai ji shi a jiki ya ce daman Allah bai kaddara zai samu ba kisa kuwa kullum na faɗaɗa su jarraba za a ce Allah ya jarrabuwa ne kuɗin shi sun zube sai a ta kiran wannan jarrabawa amma in ya samu ba a kiran wannan jarrabawa wanda aka bashi kwamishina ba a cewa Allah ya jarrabuwa ne wanda aka ba naɗa minista ba a cewa kai Allah ya jarrabuwa ne kun gano wannan da kyau wanda kuɗi suka buɗe mishi gashi nan abin da bahaushe yake cewa wayan ya ɗibi ƙasa sai ga ta zama abin nan saboda shi Allah ya buɗe mai kawai sai ga duk waiwai da ake yi a kasuwa shi kwata-kwata baya jin wannan waiwai din shi ma jarrabawa yake ciki kamar yadda waɗancan suke cikin jarrabawa haka shi ma wannan yake cikin jarrabawa kowanne jarrabawa yake ciki to shine yake cewa zaka gane ɗanɗananta ne a lokacin da ka san annama akhfa aka lalle duk abin da ya kuskure ka lam yakul yusibak daman bai kasance zai same ka ba da ya kuskure bai same ka ba daman Allah bai kaddara zai same ka ba wa ma asabak duk abin da ya same ka lam yakul yukhtiak daman bai zama wanda zai kuskure ka ba duk abin da ya same ka daman bai zama abin da zai kuskure ka ba daman zai same ka kun gane ya bunai ce ya dana inni ito rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul lalle ni na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa har yana gadar rashin lafiya fa maganganun manzan Allah ne suke zuwa mai zuciya sallallahu alaihi wasallam saboda me ya kawo wannan saboda yadda irayu kullum so yake ɗabi'antu akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa hata ajali maganganun manzan Allah ne suke zuwa mai kwakwalwa tun da daman su ya dinga karantawa tsawon rayuwarsa kun gane maganar hakan nan in ƙur'ani mutum yake karantawa hakan nan in hadisan manzo Allah mutum yake karantawa hakan nan idan kun tigi mutum yake karantawa Allah ya sauwake kun gane wannan da kyau Allah ta'ala ya sauwake wani lokaci za a yi magana akan wannan zaka ga mutum da ya zo rasuwa yana ta kiran waɗansu abubuwa da suka daɗe mai a kwakwalwa su yake ta maimaitawa Allah shi kiyaye yace na ji ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare na ce awwala ma khalaqa Allahu farkon da Allah ta'ala ya halicci alƙalami eh mun ji wa zai na'am akwai bambanci da abin da farkon abin da Allah ta'ala ya halitta alƙalami ne akwai bambanci a fasara ko babu Eh? yawwa wannan mansubun ne alal zarf awwala zarfin zaman kenan awwalu mubtada kun gane wannan wanne na me yake rubuta wanne na kai rubuta awwala ko awwalu awwala mansub ne alal zarfiya awwala ma khalaqa Allahu al-qalama farkon da Allah ta'ala ya halicci alkalami qala lahu sai Allah ya ce da alkalamin rubuta ma'ana yanzu ba alƙalmi ba shine farkon halitta ba kenan ba za ka kafa hujja da wannan hadisin ka ce ko da wannan riwayar ka ce alƙalmi shine farkon halitta ba eh kun gano maganar ruwaya alal alal nasbi akan nasaba awwal farkon da Allah ta'ala ya halicci alƙalami qala lahu kutub sai ya ce da alƙalamin rubuta fajara fi tilka sa'a sai alƙalamin ya tafi ya gudana a wannan lokacin ya rubuta ma huwa ka'inin ila al qiyama duk abin da zai kasance har zuwa ranar tashi al-qiyama wannan alƙalamin tuni ya riga ya rubuta shi haka dan uban yake faɗa mawa dan yace ya bunai ya ke wannan ɗanawa in mita walasta ala zalik in ka mutu baka kan wannan tafarki din da haltan nar wuta kai uba yake faɗa ɗa yake faɗa ma uba wannan ai shi ita ce ƙarshen gata wannan shi ne ƙarshen gata uba yake faɗa ma ɗa kenan ko nan uba yake faɗa ma ɗan shi sai ka rasa a cikin nata wanne ne mara lafiya. eh <laughs> Allah kuwa ai mala rashin lafiyar aqida ita ce mafi munin rashin lafiya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ita ke mutuwa in zuciya ta makance gani ido ba zai fa'ida ba kun gano wannan fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur sai ga wannan ah ai wanda kamar shine mai lafiya shi mai sauraron shine mara lafiya dan wala rashin lafiyar akida ba karamar rashin lafiya bace ita ce fa idza saluhat zuciya idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala hiya alqalb wani hadisi rawahu ahmad imam ahmad ya roito shi kun ga wannan ya nuna mana cewa lallai yana daga cikin abin da ake wasici da shi na musamman al'amarin da ya shafi kaddara kun gano wannan ko ana wasici da shi iyaye suna ma ƴaƴayensu wasici da wannan sosai da sosai wa na bi khuzamata an abihi qal قلت يا رسول الله أرأيت الرقى نسترقيها وداء نتداوي به وتقات نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال لا هي من قدر الله رواه أحمد وترمذي وحسنه sai kusa wa ana abi khuzama an ruwaito daga abu khuzama an abihi daga babansa qali yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah ara'aita ruqan nastarqiha ya ma'aikin Allah me zaka ce ba mu hukuncin tofi da muke yi mana tofi da muke yi addu'a da muke yi muke karanta ayoyi na Alƙur'ani mu tofa ko mu karanta idan muciji ko wani abu addu'a da muke yi wada'un na tadawi bihi da magani da muke sanyawa a wurin ciwo magani da muke sha ko magani da muke sawa bandeji da sauransu magunguna ne da muke yi wa na taƙiha da waɗansu al'amura da muke jin tsoronsu muke kauce musu kana tafiya sai ka ga rami sai ka kauce eh kana tafiya sai ka ga an kafa kusa sai ka kauce hal taruddu min qadarin lahi shay'a sun waɗannan abubuwa suna mayar da abin da Allah ta'ala ya kaddara suna mayar da wani abu da Allah ta'ala ya kaddara eh kun gane tambayar shin magani da kake sha yana canza wani abin da Allah ta'ala ya kaddara kun gane wani ita ce tambayar addu'o'i da kake yi suna mayar da wani abu da Allah ta'ala ya kaddara kauce kauce da kake in gagarami yana mayar da wani abu da Allah ta'ala ya kaddara qala la bata maiwa hiya min qadarillah ai addu'a da kake yi ita ma min qadarillah ce ita ma tana cikin gad Allah ta'ala ya kaddara abu kaza zai same ka kuma ya kaddara za ka yi addu'a abu kaza ya kauce ba shi kenan ba kullun min kadarin la kenan eh cutar min kadarin la neman maganin da kake yi min kadarin la ware karfa min kadarin la amma saboda tsabagen idahumanci da rashin sanin larabci sai ga mutum ya fassara bal ya dahu mabasuta tani ai ya dahu dinnan kudura tahu wai kudura Allah guda biyu hmm? wanda yake a duk duniyar larabci lafazin yadu bai taba daukan kudura ba kuma sai da awar ya san kudura ya san larabci Allah ta'ala ya sauke wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم wa ana bi ta radiyallahu an an garba wani hadisi daga hafizin hafizai eh hafizin hafizai kenan abu ta abdurrahman bin sakhar ad-dausi wato da ya musulunta an riga an tafi ya musulunta a madina ba a maka ba an yi shekaru nawa kenan a maka goma sha uku a madina din a shekara ta biyar ko ta shida ya musulunta saura nawa kenan saura hudu ko biyar a ga an riga an tsere mishi nesa ba kusa ba haka na kuma ka bane to yanzu ya za a iya biya wancan bashin sai ya soke komai kasuwanci noma komai ya haƙura da shi ya tare wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka gama karatun safe yan kasuwa sun tafi an yi da shi shi kuma yana nan a lokacin da aka gama karatun yamma sun dawo an yi da su kuma yana nan duk inda mazala yake yana nan kawai sai yanke makan shi wannan hukuncin ba kwa gani waɗanda suke musulunta kwanan nan sai ga kai ka daɗe babanka musulmi kakanka musulmi kowa naka musulmi sai ga kwanan nan yan watanni ya zai haddace qur'ani ya haddace bukhari ya haddace muslim dan yana ganin an riga an tsere mishi shi addinin zai yi ne akan dalili ba akan inna wajanna aba'ana ba kai kuma kullun ka tsaya haka ka samu iyayenka suna yi sai ya zama ya musulunta kasa da shekara uku yana koro maka dalili kai kuma ka zo kana gaya mai iyaye da kakanni da <laughs> ka zo kana gaya mai iyayenka da kakanninka shi kuma yanzu yana turo maka ayoyi da hadisai da maganganun magabata so haka duk wanda musulunta sai ga kawai ilimi yake bukata so yake komai yi shi akan dalili ya watsa da duk al'ada shi dan ya san ba magujiyar al'ada ce kai kuma sai ka ɗebo al'adar sai ka ɗebo wannan tsakanin ka kai da shi an rasa waye tubabban eh shi dai kan tubabbe ne kuma cewa da wanda in musulunta tubabbe ai wani tubabbe ne wannan zai kai mutum ga fita daga musulunci kun gano wannan da ke ko muna fata Allah ya karɓi tuban shi to kai kuma fa kai da baka tuba ba Allah ya sauwake Abu hurairah kenan sai dai hasada ta hasada قال رسول الله yace qala قال رسول الله صلى manzan Allah sallallahu من ذا ka san الله fi وسلم كاسن duk wanda Allah محسود mishi وند الله يمشي ana hasada haka ne shi kuma abu hudera yan shi'a ne suke mai hasada su kuma su Allah ya jarabe su zuciyar ta sun ma take da fushi da tashin hankali da takaici na abu hurera sun rasa yadda za su yi da shi sha Allah ta'ala kuma ana can cikin aljanna su kuma suna nan zuciyarsu makare da bakin ciki dan Allah ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatahi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna kowannen su Allah ya mai alƙawarin aljanna qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce al-mu'minul qawiyyu karfafaffen mummuni ƙarfin mummuni ƙarfi ta wani ɓangare ƙarfi na jiki ƙarfi na imani ƙarfi na ilimi ƙarfi na tunani ƙarfi na hankali ƙarfi na abin da yake amsa sunan ƙarfi don mu da zara an ce ƙarfi sai a ce ƙarfi na jiki ba ka iya tunanin a wani ƙarfin kuma ba ka tunanin ƙarfin kawo hujja ma ba ƙarfin ƙarfi ba ne eh ko ba ka yake ba karfin tsayawa tsayin daka ai fito na fito da mabarnata ai shi ma ba karamin shi ba karfi ne ba karamin karfi ba ko da mutum kuma ya zama ba mai karfi ne na jiki ba kun gano wannan da kyau ko Allah ta'ala yana ce da falut da suka ce anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'ata min al mal qala inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bas qatan bas qatan da me na karanta da sinu kenan ko bastatan da me kenan da sadu wa zadu bastatan fil ilmi wal jism na na eh ba kowa ta zo ne a wannan yana cikin abin da ne a shi yana cikin mai wannan wajihi biyun shine na suratul araf shine mai wajihi biyu ko sinin ko sadun na suratul araf ina yake abin nan واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة شينا سورة البقرة دين شيني أبنا يقبض ويبسط سوني كود صاد كود سين المؤمن القوي خير شي يفي تو الضعيفة كل خير خير idan aka ce wane ya fi wane ba shi ke nuna wane ɗin kuma ba wane ba ne eh haka ne ko baka ba ne da gwamna da shugaban ƙasa wa yafi ni to kuma ya nuna gwamna ba wane ba ne to da ke da gwamna fa eh kullum idan aka ce abu kaza ya fi karkai tsammanin wai shi wannan ɗin kuma ba shi da komai an bashi huhun ma'ahu a'a ba haka ba ne al-mu'minu da'if yana da imani al-mu'minu qawi yana da imani sai dai wanne ya fi wa galiban a ganahu khairun wa shar min a akhayrun minhu wa shar saboda shi lafazin khair ismu tafdil ne amma ba a kiran shi a ce akhyar sai dai a ce khair isa ibn malik yake cewa shi lafazin khair da lafazin shar ba a cewa akhyar ba a cewa ashar ko ba a cewa asharru hatta suratul jinni wa anna la nadri asharrun aga ga wani istifham ne ba hamza ce istifhamiyya ba hamza ce hamza ce abin da litafdil ba ko nan al-mu'min al-qawiy khairun shi yafi wa ahabbu ila Allah kuma yafi soyuwa a wurin Allah abubuwa no kenan ga al-khairiyya ga al-mahabba ma'ana Allah ta'ala yana da sifa ta me kenan ta al-mahabba kun gane ko inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah ta'ala abin na almumin alkawi ya fi alkhairi kuma ya fi soyuwa a ruwan Allah ta'ala min almu'minin da'if akan raunannan mummuni amma wa fi kullin khair kowannen su ɗaya yana da nashi alherin da alkawi da da'if kowanne yana da me yana da nashi alherin amma wanne ne ifi alkawi ihris alama yanfa'uk kayi kwaɗayin ka bi abin da zai amfane ka wannan ba karamar ka'ida ba ce duk abin da zai amfani ka shi za ka nema kun gane wannan da kyau kar ka tsaya ka bata ma kanka lokaci akan abin da ba zai amfani ka ba la a duniya wala a lahira a ce bai ka samu fira kawai ka yi da ka sha shayi ba sai ka tafi ba amma ka je wurin mai shayi minti goma sha biyar kafin a zuba maka minti goma sha biyar kana sha minti goma sha biyar bayan ka gama sha minti nawa kenan 45 ha ba Allah miji 45 ya ga zufi da yawa ka gano wannan da ke ko ko baka komai ba ba a rubuta waɗansu al'amura da suka fito daga bakinka wanda yake ba na daidai ba ka kusa in dai zaka zaman dandali to ko lallai ko baki asara ba sai ka yi ta sallah ko dandali uban shagalallu ko ya bi ka yi asara ko bai ta komai ba yi ta sallah ai kuma mutumin da ya asara sallah kaga yi asara Allah ta'ala ya sauwake duk abin da zai amfane ka duk abin da za ka yi ka duba akwai amfani a addinance akwai amfani a duniyanta to haƙura da shi kawai babu wasta'in billah nemi taimakon Allah iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wasta'in billah nemi taimakon Allah wala ta'ajaz wala ta'ajazan wala ta'ajazan kar ka gajiya kar yi kasa a guyu kar kai kasala ba a mummuni da kasala ka ji ba za ka iya kaza ina ai so ake komai za ka iya yi kawai sai abin da ka gwada ka ji lalle ba za ka iya ba wala ajazan kada ka gajiya wa in baka shay'un idan wani abu ya same ka fala ta ƙul kada ka ce law anni fa'altu kaza da a ce na aikata abu kaza kana kaza da abu kaza ya kasance da a ce ko ba haushe yake cewa da na sani ƙeya ce ko a baya take da a ce kaga lafazin da a ce din nan ina ma dai din nan to ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al qaddara Allah haka Allah ya kaddara wa ma sha'a fa'al abinda Allah ya ga dama yake aikatawa haka zaka ce ta yanzu cewa zaka yi wa ma qaddara Allah haka qadarihi eh ka san mutum yawon ne ce a ah, wa ma kadar Allah haka shi ka <laughs> ga bi daji kenan ya yi wani wurin ba kan da ba tafarkin da yake ba ga abin da zai ce da aka ce allazi ne a sabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ya ce inna qalu inna lillahi wa inna ilaihi <laughs> cewa zai yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shi kuma sai ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una eh Eh? wani ne yake neman matsayi yake garanta wa rafa anahu makanan aliya wa rafa anahu makanan aliya mun daga matsayinsa to shi kuma fa yanzu har yanzu bai yi addu'a ba tukunna ai wato karatu ba yin shi da jahilci addini ba yin shi da jahilci kaga idan aka ce ke magana ta minti biyu ta minti ɗaya a kan ilimi yanzu jahilcinka zai bayyana yanzu zai bayyana har ƙwara ma kai shuru da bakinka mani a a alhamdulillah yan wasu ce wani abu alhamdulillah alhamdulillah kawai ya fi soke a ya bada a an ce kaza ai da wani duk an ce kaza alhamdulillah in gwaga mutum ya haka ku kuma kar ku matsa kar ku matsa kun gano haka za a zo a yi sallah a ce wane wuce ya ce a ah, malam wuce ka ba mu sallah a ah, wuce a ah, malam wuce a ka wuce mana sallah ce fa yace ba zai yi ba sai kai ka wuce wallahi tallah garba je ku tura sallah ku akan akan akan wani jirgi da ba zai istiwai akan judi ba to walakin kul ka ce kaddara ma sha'a fa'al haka Allah ya kaddara abinda Allah ya gada ma shi yake yi ba shi kenan ba ka ce ƙaddarallahu wa ma sha'a fa'al ko kuma ka ce haka Allah ya ƙaddara abin da Allah ya ga ma shi yake kasancewa shi kenan ka kammala yanzu ka yi iya abin da zai yake ba sai ake faɗa da nufanci ba ko da yarbanci ake faɗa da yarbanci ka gani Allah wa ma sha'a fa'al haka Allah ya ƙaddara kuma abin da Allah ya ƙaddara shi ke kasancewa in ka faɗi wannan ka yi fa inna lau domin ka ga lau ɗin nan ina ma dai taftahu amalan shaitan tana bude kofan ayyukan shaitan ne shi kan aikin shaitan shine yanzu ya sanya maka mummunan zato ga Allah wallahi Allah yanzu shaitan zai sa maka mummunan zato ga Allah ya zama na irin magana munafukai kenan ko lau ata'una ma matu wa ma qutilu haka suka ce lau ata'una lau ata'una da sun bi mu ma matu ai ba su mutu ba wa ma kutilu da ba a kashe su ba inda sun bi tsarinmu tsare-tsaren da muka kawo ai da ba su yi tafiyar da aka harbe su kan hanya ba ko mota ta yi hatsari da su ba ko kaza ko kaza kaga in tafiya kenan suke ba su je yaki ba in kuma yaki suka je suka mutu ai ba a kashe su ba in juwa in ji munafakai saboda me saboda sun sanya lau lau a fa'una da sun bi tamu da sun daga ta tamu Allah ya sauwake

eh aga yake wancan ɗaya harfin limtina ilil wujudi in ji malama na ko ɗaya kuma harfin limtina yi harfin limtina ilil jawab ko ɗaya kuma harfin limtina yi lil wujudi sauraka rawahu muslim wani hadisi imam muslim ya rawaito shi kun ga lau kun ga laita abubuwa ne masu abin nan ina ma dai imamu shatubi rahimahullah yana cewa wa kam walau walaitin an sula ansula yace kam da ka ganta dinnan da lau da laita suna sanya ma zuciya tsatsa zuciya ta zama tana da tsatsa ina ma dai da a ce kai ina ma dai ka zo da wuri saboda kuma mutum sai hankali fa kun ga lafusan harkar aƙida tana da ƙarfi sosai da sosai kullum fata ake yi a gyaru lafuzan da ake amfani da su mutum ya dinga yin ƙoƙari ya ga yana kiyaye su kun gane wannan da kyau ko irin waɗannan lafuza mutum ya dinga la'akari da su sosai da sosai domin abin da ake so shine mutum zuciya ta gyaru wa man yu'min billah yahdi qalbi duk wanda ya cikakke imani da Allah to zuciyar shi fakan tashi ta gyaru duk wanda ya yi imani da Allah zuciya ta gyaru to ko idan zuciya ta gyaru gangan jiki ya gyaru kun gano wannan da ke ko gangan jiki ya gyaru duk gaba ɗayan jiki kenan ya gyaru mana da sauran lokaci hmm? eh lau eh a kan ban ji cewar hausa sun cika amfani da ita ba amma dai lau da a ce laita ina ma dai ina ma dai in gano wani da ke ko akwai ina ma dai wanda kake roƙon Allah ta kai ina ma dai Allah ya mana mana kai ba kuma Allah ba a roƙon shi da ina ma dai yau ba. eh eh ina ma dai ruwan da dare aka yi su ko ina ma dai ruwan da rana aka yi su ah, ga mutum zai kai kan shekaru Allah ta'ala ya sauke wannan shine karatunmu na uku kenan a babul qadar babul imani bil qadar mun tattauna al'amura kamar ta'arifin alƙadar da ayoyi da suke magana akan alƙadar waɗannan ayoyi da malin ya kawo innal ladzina sabaqat lahum min al-husna ulaika anhamu ba'dun wa kana amrullahi qadaran maqdura wallahu khalaqakum wa ma ta'malun inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kadan ne daga cikin ayoyin yanzu ka yi kokari kafin mu kammala wannan daura din a ce ka sauke qur'ani ka lalubo ayoyin da ba waɗannan ba da suke magana akan kaddara kun gano wannan da kyau ko sai kai tambaya akan su shin suna babun kaddara ko ba sa babu kun gane maganar tunda waɗannan ba su kaɗai ba ne sannan tunda za mu shiga babu fikirin mala'ika sai kuma ka tattaro ayoyi da suke magana akan mala'iku eh ayoyi da suke magana akan mala'iku fanadatul mala'ikatu fanadehul mala'ikatu eh وهو قائم يصلي في ka gane wannan da sauransu eh waje al-mala'ikata lazina hum inda rahamani inasa a wushidu khalqahum satuktubu shahadatuhum wa yus'alun subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kullum muna da maimaitawa waɗannan darussa da ake suna buƙatar nazari sosai da sosai inda kaga kwanaki ake yin su sun sha bambanci da darussan sati mako so ɗaya mako so ɗaya tunda ana yin su ne da yawa to ana buƙatar kuma a dinga nazarin su sosai da sosai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik